goma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Jamila Siyoji Adam ɗauke da labaran ƙasa. To a cikin labaran za ku ji cewa gwamnonin jihohi 36 za su gudanar da wani taro a kan batun sabon mafi karancin albashi. Rundunar sandan jihar Borno ta tabbatar da yin garkuwa da alkalin babbar kotun tarayya mai shari'a Misheliya. Yan bindiga sun kakaba harajin naira miliyan 20 duk wata ga wani gari a jihar Benue. mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasa yau dai muna laraba 20 ga watan zulhijja shekara ta dubu da da da biyar bayan hijiran feyen halitta daidai kenan da 26 ga watan yuni shekarar da 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran hukumar taimakekeniyar lafiya a jihar kano ta buƙaci haɗin kai da gudumawar ƙungiyoyin ma'aikata a ɓangarori masu zaman kansu domin ci gaba da faɗaɗa damammakin shirin taimakekeniya. shugaban hukumar dr rahila aliyu muktar ta roƙi ƙungiyar kwadago ta ƙasa nlc da ta taimaka wajen kawo ma'aikatan kamfanoni masu zaman kansu a cikin tsarin domin tabbatar da ingancin tsarin kiwon lafiya da rahusa a kano yayin wani taron karawa juna sanin rahila ta gabatar da mukala mai taken tafiyar kawo yanzu inda ta bayyana nasarorin da hukumar ta samu ciki har da ayyukan kiwon lafiya ga mutane sama da dubu ɗari tara a shekarar uku. da sama da dubu ɗari uku a zangon farko na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu ta buƙaci ƙungiyoyi da al'ummomi da ɗaiɗaikun jama'a da su shiga tsarin domin cin gajiyar ƙayatattun ko kuma ingantattun kayayyakin kiwon lafiya shugaba bola ahmad tinubu ya ce zai tuntuɓi gwamnonin jihohi guda 36 da bangarori masu zaman kansu kafin yanke hukunci kan adadin da za a miƙa wa majalisar dokoki ta ƙasa a matsayin dokar zartaswa. da sabon mafi karancin albashi na ƙasa. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa Muhammad Idris na ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a fadar gwamnatin tarayya a ƙarshen taron majalisar zartaswa da tarayya da shugaba Tinubu ya jagoranta jiya. Ya ce an gabatar da takarda a kan rahoton mafi karancin albashi ga majalisa amma ya lura cewa an jingina batun. kasancewar lamarin ƙasa ne da ke da alaƙa da gwamnoni da ɓangarori masu saman kansu idan za a iya tunawa a ƙarshen taron kwamitin uku kan sabon mafi karancin albashi na ƙasa tawagar gwamnati da bangarori masu zaman kansu sun cimma matsayar naira dubu sittin da biyu daga naira dubu talatin da ake karba a halin yanzu sai dai ƙungiyoyin kwadago nlc da kuma tuc sun buƙaci naira dubu ɗari biyu da hamsin gwamnonin jihohi 36 sun yanke shawarar gudanar da wani taro yau laraba kan batun sabon mafi karancin albashin ma'aikata da ake kaddamarwa. idan dai za a iya tunawa gwamnonin sun yi watsi da naira dubu sittin da biyu a matsayin mafi karancin albashi da kwamitin gwamnatin tarayya majalisar wakilai ta yi kira ga babban sifeta 'yan sanda na ƙasa kayo da ebetekun da ya gudanar da bincike akan zargin sayar da jirage masu saukar ungulu guda biyu da hukumar kula da fasahar jiragen sama ta yi akan dala biliyan biyu da dugu hudu shugaban kwamitin majalisar kan kadarorin gwamnati honorable ademore kuye ya bayyana haka a yayin ci gaba da zaman bincike kan yadda ake sayar da jirage masu saukar ungulu kan dala biliyan 1.2 ba tare da bin ka'ida ba wanda aka kwashe sama da saui biyar a yi idan za a iya tunawa majalisar ta zartar da kuduri a watan disamba na shekarar 2023 domin fara bincike kan halin da kadarorin gwamnati ke ciki a fadin kasar nan majalisar ta kuma umarci kwamitin da ya kwato duk wasu kadarorin gwamnati a ciki da wajen najeriya waɗanda aka kiyasta sun kai naira triliyon rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da yin garkuwa da alkalin babbar kotun tarayya mai shari'a haruna misheliya da matarsa da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka yi a ƙauyen gujuba da ke jihar yobe jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar sp kenneth naho ya kuma bayar da rahoton sace wasu motoci biyu cike da fasinjoji a hanyar damaturu zuwa kamuya burutai ya kara da cewa an kafa rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaro domin ganowa da kuma kubutar da waɗanda aka sace rundunar sandan ta buƙaci jama'a da su bayar da dukkan wani bayani mai amfani da zai taimaka wajen gudanar da bincike da kuma ceto wata babbar kotun tarayya da ke babban birnin tarayya abuja ta yi watsi da karar naira biliyan ashirin da wani lauya a ko antoni ya shigar a wasu asibitoci ya shigar da wasu asibitoci biyu da ke abuja da kuma ministan babban birnin tarayya kan zargin sakaci da ya yi ya yi kirarin cewa ya yi sanadiyar mutuwar matarsa mai shirya ado a ofe na babban kotun babban birnin tarayya ya yi watsi da karar saboda rashin cancanta Emojo wanda ya yi kirarin cewa shi mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ne ya caccaki asibitin garki da asibitin premier da ministan babban birnin tarayya abuja inda ya nemi diyar naira biliyan ashirin daga waɗanda ake ƙara na ɗaya zuwa na uku inda ya zarge su tare da yin sakaci da halin da matarsa Eloho Boro ta rasu a watan Oktoban shekarar 2019 kwanaki 21 bayan haihuwarta. To sai dai kuma bayan duba shaidar waɗanda ake zargin da kuma waɗanda ake gara mai shari'a ofe ya amince da buƙatar na kabari. Lauyan asibitin garki cewa masu da'awar sun gaza gamsar da ikirarin su. To da ku shafa labaran na zuwar muku ne kai tsaye daga nan mita 93.1 kuma kuna da damar da za ku bayyana ra'ayinku kan labaran da muke kawo muku shafukanmu na sada zumunta a Facebook da kuma WhatsApp. To madalla yanzu kuwa labaran zai dora. Naira ajiya ta ƙara daraja a kasuwar canji zuwa Naira 1,500 akan kowace dala daga Naira da 1,550 a ranar Litinin. bayanai daga fagen hada-hadar sun nuna cewa farashin canjin ya tashi zuwa naira dubu ɗaya da ɗari biyar da kobo ashirin da tara kan kowace dala da naira dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in a ranar litinin wanda hakan ke nuna faduwar darajar naira adadin dala da aka yi ciniki a kasuwa ya ragu da kashi goma cikin ɗari zuwa dala miliyan ɗari da talatin da shida da ɗigo saba'in da biyu daga dalar amurka miliyan ɗari da hamsin da biyu da aka yi ciniki a ranar litinin sakamakon haka ne tazarar da ke tsakanin farashin na fab ya ragu zuwa kobo 79 kan kowace dala daga naira 14.8 kan kowace dala a ranar litinin wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a lagos ta bayar da umarnin a kwace dala miliyan 1,426 da kobo 14 da aka alakanta da tsohon gwamnan babban bankin najeriya gwazo emefiele domin mallakawa ga gwamnatin tarayya mai bashir ayyukan faji ya bayar da cikakken umarni kuma na ƙarshe na kwacewa gwamnatin tarayya kudaden bayan wata bukata da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa fcc ta gabatar a jiya kotun ta bayar da umarnin wallafa umarnin kotun a shafukan manyan jaridu a zaman da aka yi a jiya lauyar hukumar fcc bilkisu buhari bala ta ce hukumar ta bi umarnin wallafawa ta kara da cewa kudaden sun samu ne ta haramtattun ayyuka da mfl ya yi kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin kwastam da ya jajanta wa hukumar kwastam ta najeriya bayan mutuwar mataimakin kwantrola etub andresen yasan da ya rasu ne a yayin da yake gabatar da jawabi a gaban kwamitin majalisar kan harkokin kudi na gwamnatin ajiya talata a cikin wani sako mai ratsa jiki shugaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da harkokin kwastam sanata isa jibril ya bayyana kaduwarsa da alhininsa dangane da rashin mataimakin kwantrola na hukumar ya kuma jaddada muhimmancin sadaukarwar da marigayin yake yi na gudanar da ayyukansa na ƙasa da kuma hidimar da yake yi wa najeriya da hukumar kwastam hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ce ba ta bata soke ba kuma ba za ta soke jerin sunayen mutanen da suka yi nasara aka fitar da sunayen nasu ba domin ɗaukar ƙarin 'yan sandan najeriya shugaban hulɗan sashen yaɗa labarai da jama'a na hukumar ike a ne wanda ya bayyana haka a cikin wata sanarwa a jiya abuja ya ce bayanin martani ne ga sanarwar da ake yadawa a shafukan sada zumunta inda ake cewar hukumar ayyukan 'yan sanda ta shiga matsin lamba tare da soke jerin sunayen karshe na waɗansu mutane da suka yi nasara a cewar sanarwa bata fito daga hukumar ba yana mai kira ga jama'a da su yi watsi da hakan ya kara da cewa an gudanar da aikin daukar ma'aikata ne bisa bin ka'idoji da suka dace da kuma tanade-tanaden doka wasu mahara da ake kyautata zaton bindiga ne a karamar hukumar ukum da ke jihar benue sun fara karbar haraji daga mazauna garin toro bayanai a jiya daga wani mazaunin garin wanda ya nemi a sunansa saboda tsoron kada a kai masa hari su bayyana cewa mahari ne sun kakaba harajin naira miliyan ashirin duk wata akan alamarin garin ya ce tuni dai suka fara tattara harajin bayan da aka ware wa kowane gida kasan harajin da za su biya tunda ba su da wani zaɓi illa su biya ya yi nuni da cewa masu ruwa da tsaki ko daga tan ƙauyuka babu wanda zai iya kalubalantar karfin ikon 'yan bindigar ko kai rahoto ga jami'an tsaro yana mai jaddada cewa 'yan bindigar na kisa da kuma amfani da karfi to da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanin so. tun da farko kun ji cewa gwamnonin jihohi guda 36 za su